demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba koken tsadar rayuwa a Najeriya. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A fagen siyasar Amurka jiya talata aka yi zaɓen fidda gwani na masu takarar shugabancin Amurkan a jihohi biyar, waɗanda suka hada da Connecticut, da Delaware da jihar Maryland da Pennsylvania da kuma Rhode Island. Ƙuri'ar neman jin inda masu zaɓe sa karkata tana nunin cewa 'yan takarar nan biyu da suke kan gaba a duka jam'iyyun wato Madam Hillary Clinton da kuma Donald Trump su ne suke kan gaba a waɗannan jihohi. Wani abu sabo a yakin neman zaɓen a ɓangaren 'yan Republican shi ne haɗa kai da 'yan takara Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich suka yi a yunkurin ganin Donald Trump bai kai ga samun wakilai da ake bukata na zama ɗan takara ba. yanzu za su rika janye wa juna a jihar da ɗaya ya fi ƙarfi. Donald Trump ya kushe musu da cewa ai abun kunya ne a ce manya kamar su guda biyu wai sai sun hada ƙarfi a kansa, yana cewa hakan ma ba za su kai labari ba. A bangaren 'yan Democrat akwai wakilai 384 da za a samu a wannan zaɓe da aka yi jiya, su kuma 'yan Republican wakilai 172 ne za a samu. Yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu masana waɗanda suka san hali da shugaba Muhammadu Buhari ya zo kan mulki zamanin soja da kuma yanzu suka ce tilas a tausaya masa. Akwai kuma masu cewa ai shekaru goma sha biyu yana neman wannan aiki, saboda haka ya kamata a ce ya shirya ko da menene tsanani da ya fuskanta. Amma har ga Allah masu kallon alƙiblar ƙasar kamun zuwan kan mulki suka ce da waɗanda suka karɓa daga hannunsa sun samu nasara a zaɓe da aka yi, da yanzu Najeriya sai labari. Wannan kuwa batu ne da za a jima ana muhawara a kai. Amma babban abin da ya fi ɗauke 'yan ƙasar hankali yanzu ganin an fara samun kwanciyar hankali daga fitinar 'yan Boko Haram shi ne batun tsadar rayuwa. Hasali ma har kaset-kaset na suka ga gwamnatin shugaba Buhari ake rarrabawa ta kafofi daban-daban. Mun so mu kawo muku misali amma hakan bai samu ba. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano wadda ya saurari kaɗan daga cikin irin waɗannan bayanan fassarar da su masana kimiyyar siyasa suke yi musu. Wato abubuwa guda biyu ne, akwai nau'i na wato rashin fahimtar ina aka dosa, akwai kuma nau'i na wato yaƙar e, canjin da ake so a kawo. biyun ce ta haɗu kuma a hakan wato akwai abin da za a gaya wa gwamnati akwai abin da za a iya gaya wa al'umma idan muka fara da al'umma hmm. ya kamata su tuna cewar gwamnatin muhammadu buhari cewa ta yi za ta tsaye da barna kuma bisa ɗabi'ar ɗan adam baya yadda ya daina barna cikin ruwan sanyi duk yadda aka kai da ƙoƙarin yaƙar ya daina barna sai shi ma ya yaƙi wanda yake yaƙarsa. Saboda haka wannan maganganu da suke kewayawa hmm. wanda na ji kaɗan daga ciki. Hmm. Wato za ka iya fassara su da cewar waɗansu waɗanda suke rabauta da wannan waɗanda suke wannan ɓarnar da waɗanda suke rabauta da ɓarnar. suna amfani da rashin fahimtar waɗansu ƙarancin ganewarsu da me yake faruwa suna son su haɗa shugaba buhari da talakawa kuma idan haka ta tabbata to ina tabbatar maka za su cinye shugaba buhari ɗanye abin don haka abin da yake wajibin talaka da kuma wato masu rike da madafan iko da kuma attajirai masu kyakkyawar fahimta da manufa da kyakkyawan fata game da talaka da ƙasar wanda akwai su wajibinsu su dunkule waɗannan ƙalilan ɗin da kuma talakawa su ci gaba da baiwa shugaba buhari haɗin kai har a kai gai. Dr. Dukawa ban tare numfashin ka ba anya mutumin da ke jin yunwa zai saurari batun cewa a baiwa gwamnati haɗin kai kuwa? Eh shi yasa za mu zo bayanin abin da su kuma gwamnati za a gaya musu. Na'am. Amma mu karkare da bayanin da jan hankalin talaka. Mm. Da kuma ma masu da madafan ikon kamar yadda na faɗa da attajirai masu nufin alheri daga cikinsu. Mm. Babu asara kamar barna ta bayyana amma a ce da a ji zafin gyara barnar gwanda a dawwama a cikin barnar babu asara kamar wannan kuma wajibi a gode wa Allah game da wasu nasarori da aka samu aminci ya samu bayan tsananin tsoro da ake ciki a gode wa Allah sai a nemi ƙari a bayan an gode mata. an manta maganar boko haram wajibi kuma a gode wa Allah game da wato nasarorin da aka samu ana cikin tsananin tsoro a ƙasan nan ta yadda duk abubuwan da ake faɗa na da akwai watakila wutan lantarki wanda daman da can ba ta taɓa wadata ba watakila a ce akwai man fetur amma ga man fetur ɗin ga motocin amma idan mutum ya tashi yin tafiya daga nan zuwa can sai ya wuni a cikin gari bai fita ko ina ba saboda tsananin cikin da ake yi da kuma fargabar da take yi ta kan hanya kowa yana fargaba zuwa gurin ibadarsa kowa yana fargabar zuwa kasuwa kowa yana fargabar zuwa makaranta kowa yana fargabar zama ma a gidansa halin fa da aka halin da aka samu kai a ciki kenan amma Allah ibada sauki aka fita daga a 'yan wannan watannin da shugaba buhari ya karbi mulki sannan sai kuma a tafi mataki na gaba a nemi sauƙi game da tsananin tattalin arziki da aka shiga ba wanda zai ce ba a shiga ba to a nan za mu kira ita kuma gwamnati za a iya wa gwamnatin shugaba buhari uzuri a wani fanni mm. kuma akwai fannin da ba za a yi musu uzuri ba mm. za a iya musu uzuri a kan cewar barnar da suka tarar ta wuce hankali akan inda suka zata to amma ba za a yi musu uzuri ba kuma su zauna a cikin a cikin eh, wannan mamakin ba tare da sun farfado ko su ma shugaba Buhari da ganin barnan nan ya kamata a tsawon shekara guda a ce ya farfado daga wannan suman an tunkari yadda za a yi maganin barnan nan abu na biyu mm. da ba za a yi wa gwamnatin shugaba buhari uzuri ba a kansa shine yadda take kulla kanta Ki zama 'yan cikin gwamnatin ne kaɗai suka san me ake ciki mafi yawan al'ummar ƙasa ba su sani ba da yanzu mutane sun san alal misali kuɗaɗen da ake karɓowa a hannun azzaluman ƙasa nawa ne suna ina me a yaushe za a fitar da su a wa mutane bayani waɗansu ba su san cewar ba ko da an karɓo kuɗin nan ba dama a ɓatar sai majalisa ta zarta wasu ba su sani ba a musu bayani kuma kuma kuma akwai shari'a ai tun da zargi ake wa mutane sun dawo da kuɗaɗen ba dama a taɓa kuɗaɗen nan sai shari'a ta tantance matsayin waɗannan kuɗaɗe eh akwai wannan akwai magana shari'a da ba a warware ta ba hmm. sannan akwai sannan akwai wasu abubuwan dalar da aka hana sayarwa da 'yan kasuwa mutane ba su ilmantu ba su koshi da ilimin dalili ba hawayen mm. mutu da kai abincin da aka ce a daina shigowa da shi wanda daga baya jami'an gwamnati sun karyata sun ce ba ta suka a tsari suka ce abin na hanyar shigo da shi mutane ba su koshi da bayanin yaya aka yi haka ba to waɗannan bayanan su ne za su sa zama na canjin nan ba na buhari ba ne ba na gwamnatinsa ba ne ba na apc ba ne na al'ummar ƙasa ne mm. a ba su zama su ne canjin yana hannunsu yanzu al'umma ne suke ta bin buharin ko kuma gwamnatinsa kuma in suka gaji suka daina bin sa wallahi shi kenan gwamnatin fa ta gama yawo daukan jinka ce. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Cuba Hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa haɓa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.